Masu sauraro Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, ƙungiyar agajin ƙasar Faransa ta Action AIDS Hunger ta sanar da kashe jami'anta guda hudu da ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su tun daga watan Yuli. Kisan ya gamu da suka daga Majalisar Ɗinkin Duniya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma ƙungiyar da ke taimakawa mutane dubu ɗari uku da rikicin Boko Haram ya ritsa da su. Ya kuke kallon wannan kisan? Ta ya kuke ganin za a kare lafiyar ma'aikatan agaji da ke aiki a wuraren da ake fama da tashin hankali? Bari mu soma daga tarayyar Najeriya. da ra'ayin malami na farko da kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi ta ma inda ya kira waya bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Comrade Jamilu Usman Sabo Unguwa daga nan jihar Katsina a tarayyar Najeriya tsakani da Allah ba mu ji daɗi ba da kisan wa'annan ma'aikatan agaji da aka yi wannan kuwa shine sila da zai sa duk wani mai ba da agaji ya guji zuwa Najeriya domin rayu tana cikin haɗari sannan wannan kisa da aka yi musu abin da ya kamata gwamnati ta yi ta nemi 'yan uwansu ta ba su haƙuri sannan kuma ta nuna masu cewa su sauran ma'aikatan agaji kada wannan ya sa su su karaya ko su janye daga najeriya domin ko suna matuƙar taimaka ma al'ummar najeriya da abubuwa na more rayuwa wannan ita gwamnatin ta kasa taimaka musu da su matsayinta na gwamnati kuma mukan ma al'ummar ƙasa muna masu jaji da fatan allah ya ji kansu allah ya ji allah ya ji wannan tashin hankali na boko haram allah ya kawo mu ƙarshen shi a najeriya da ma duniya baki ɗaya mai magana kwamar jamilu usman sabo unguwa daga nan jihar katsina a arewa maso yammacin tarayyar najeriya a rafe ku tashi lahiya assalamu alaikum sashin hausa na radio faransa mai magana abubakar yakubu kaduna najeriya daga nan ya yamai saukaci na wa'annan kungiyoyi da suke taimakawa gwamnati ta karfafa musu jami'an tsaro a yankin da suke zuwa suke kai irin wannan tallafi domin abubuwan da gwamnati ba su yi ba na taimakon al'umma su wa'annan kungiyoyin suke yi to da gwamnati ta kara tsaro akan wa'annan mutane masu taimaka ma yan gudun hijira da sauransu Assalamu alaikum sakin Hausa na Radio Faransa International mai magana Aliha Jafar da karamar hukumar gurin jihar yoba a tarayyar Najeriya. To da farko dai muna Allah wadai kuma muna addu'a Allah ya ji kan wanda suka rasa rayukansu kuma muna kira ga gwamnati da ya kamata irin wannan ma'aikatan ana ba su ma'aikata jami'an soja ko 'yan sanda wanda za su na rakiyar su saboda wajajen da suke shiga waje ne mai hatsari. Kuma wannan yana zuwa ne shekara guda bayan an kashe wa'ansu irin 'yan kungiyar Red Cross wanda aka kashe bacin an yi garkuwa da su a jihar Barnan wanda kuma wannan abin yana faruwa da yawanci da fatan Allah ya ji kansa Allah ya kare afkuwar haka nan gaba na gode radio faransa mai magana Abdullahi ke Kete mai magani bakin boda mai muja babu shakka waɗannan jami'ai masu yin majalisar ɗinkin duniya aiki a Najeriya Allah ka ba iyalansu jura kurin wannan rashi na yan uwansu. Allah ka tabbatar mana da kwanciyar hankali mai ɗaure a mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya. Allah ka mana kwanciyar hankali mai ɗaure. kuna tare da baban Fatima garin Nasko Gangam Shaga Local Government Sokoto State Nigeria. To dangane da waɗannan ma'aikatan agaji da aka ce an kashe wanda aka garkuwa da su tsawon watanni. In dai haka ne kusan mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan abin da suka wannan kungiyoyi kai wasu kyauta ba. Bai dace suna kashe waɗanda kai agaji ga waɗanda ka bukata agaji kuma su ma kansu a kai a kashe su. Yan haka ne muna roƙon Allah gafarta waɗanda mutane kuma ba iyalin su hankuri su kuma masu wannan kisa Allah su jile tasu su ma za su mutu ma an ce abin da ka shuka shine za ka girba don haka ana roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya duniya gaba ɗaya a tashi lafiya ga don Faransa sunana mustapha bayan mega daga nan gwaso jihar zamfara tarayyar najeriya alhakika nan gaskiya bisa ga rahoton da ainihin muka samu haka koma baya ne ga al'amuran tsaro a ƙasa ta najeriya da afirka baki daya sai dai shawarar da nake ba ainihin shugabannin ƙasa ta najeriya da shugabannin afirka kar su manta da sun yi rantsuwa da alkur'ani da ainihin bible za su kiyaye rayuwar dan adam da lafiyar shi da mutuncin shi da dukiyar shi amma sai wa'annan 'yan ta'adda su zo su farma ainihin al'ummar da ba su san ko ba su san sauka ba su ɗauki ainihin awoyi suna ta'addanci babu wani ainihin tallafi na jami'an tsaro ina jiragen mu na yaƙi na sama ina sojojinmu da ke yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda su wannan al'amarin yana da kyau gaske a ce an tashi tsaye-tsayen daka domin a kai ƙarshen wannan Assalamu alaikum RFI Hausa da farko dai sunana Usaini Muhammad Adam wanda aka fi sani da Usaini Star kasuwar gawan kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Gaskiya haka san bai dace ba kuma ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta tashi ta zage ce ko in ce ta ƙara faɗaɗa eh, harkar tsaro a yankin wannan na Maiduguri. Duba da cewar wannan jami'an kiwon lafiya su ne suke kawo wa al'umma da suka faɗa ibtila'in yaƙe-yaƙen Boko Haram suke kawo musu ɗauki. Kenan hakan bai kamata ba ya kamata a ce gwamnatin Buhari ta yi ƙoƙarin cewar ta ba su eh, kariya ta musamman da fatan za a tashi lafiya rufi hausa. Assalamu alaikum Radio France mai magana Anas Mamawarawara daga jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Hakika wannan kame da kisa da aka yi ma waɗannan 'yan ƙungiyar agaji abu ne mara kyau amma dai ita gwamnati kanta tana da sakaci miliyoyin talakawa nawa ne aka kashe bata nuna damuwarsu ba sai tsirarun mutane ya kamata 'yan ƙasar ta ya dace ta kare haƙƙinsu gabanin wasu wasu zo su ce za su kare mata 'yan ƙasar ta wannan ni sai in ga nuna jimayayi gare su su ba abu ne wanda ya dace ba duba da miliyoyin talakawan da aka kashe ko yan kula gwamnati ta nuna har yanzu ana ci gaba da kashe talaka amma babu ruwan gwamnati da su kawai sai dai wasu yan kungiya agadi na gode rediyo faransa. Masu sauraro kada a shafa ana tare da sashen Hausa, Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Hakika wannan kungiyar agaji da ta kasa Faransa da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa su suka kashe su. To mu abin da muke gani a nan ya kamata kungiyar ECOWAS ta Afirka ya kamata su sa baki Allah ka karshen wannan yawan ta'addanci da yake faruwa a kasashe ko ina kuma ya kamata a ce an samu zama da su 'yan 'yan kungiyar boko haram na ko ina domin a sasanta da su a samu zaman lafiya kuma muna addu'a Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa assalamu alaikum mai magana Isa Muhammad Baiza wanda nake magana daga nan kuma ganam da ke karamar hukumar Sufari ta jihar Yoban tarayyar Najeriya so don Allah a ƙasa kamar Najeriya ko a ce ma a arewa maso gabashin Najeriya guri ne wadda ake fama da matsalar tsaro wadda kowa ya san da wannan matsalar tsaro to wa'annan ma'aikatan agaji suna yi irin wa'annan aikace-aikacen nasu ne a fili inda ba su da wani muhalli takamaimai musulmai da suke gudanar da wannan aikace-aikace dole ne a dinga kai musu irin wayannan hare-hare matukar ana so a kiyaye lafiyar su to dole hukumomin gwamnati su shigo wannan wuri su shigo wannan fage domin su taimaka musu su ba su wuri yadda za su samu dai su daidaita al'amuransu amma haka kawai kara ba suna gudanar da ayyukansu dole a samu matsala. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shashi hausa na muryar faransa mai magana imran madaka boko daga tsakiyar garin boko da ke arewacin ghana hakikanin gaskiya kashe masu aikin agaji da kungiyar boko haram ta yi mu bai zo mana da mamaki ba saboda wa'annan ma'aikata masu taimakawa gajiyayyu musamman wa'anda ke gudun hijira sun sha fuskantar irin wannan barazana amma gwamnatin najeriya ko ce hukumomi ba su ɗaukar wannan abu da muhimmanci kamata ya yi tunda suna kare jama'a ne ya kamata a ba su tsaro da ya kamata assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon faransa mai magana lol ezazzo wucin rahuta karamar hukumar sabon garzariya jihar kaduna tarayyar najeriya to kisan waɗannan ma'aikata wato abin turne da allah wadai ya kamata a ce hukumomin tsaro da kuma gwamnatocin nan nahiyar yammacin afirka musamman yankin sahel musamman nijar da najeriya inda kungiyar ta boko haram ta fi wato ainihin kai hare-hare sai wato ƙara miƙewa tsaye sosai wajen ganin sun kawo ƙarshen wannan kungiya da ta kai kusan shekaru goma ko ma fiye da haka tana ainihin ɗaukar rayukan bayan allah ba ji ba gani kuma muna kira ga ainihin eh, su shugabannin ainihin tsaro ya kamata a ce su cire san zuciya da ainihin san rai wajen yin yaƙi da wannan kungiya ta boko haram domin kuwa ana ta abu daya har yanzu ya ke ƙarewa ya kamata a ce an kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram duba da cewar wato sojojin namu na Najeriya sukan kai agaji wata ƙasar kuma su samu nasara amma ga rikicin cikin gida ya sun kasa kawo karshen shi. Nagode daga Lord SS. Assalamu alaikum sashen Hausa na RFI. Suna na Mamman Biniya Yakuba Awashi daga birnin ta jamhuriyar Nijar. ta wannan kisa da aka yi ma wasu jami'an agaji zai kawo tsaiko sosai ga yadda ake kokarin ceto rayukan al'umma da suke cikin yankuna wanda ake fama da tashin tashin hankali kamar irin yaƙe-yaƙen boko haram kuma ya kamata ita da kanta ƙungiyar agajin da kuma gwamnati na ƙasar wuraren da ake aikin agaji su haɗa gwiwa don ganin cewa an riƙa haɗa jami'an agaji tare da jami'an tsaro da kuma makamai wanda suka kamata eh, ta haka ne zai sa a kare lahiyar jami'an agaji da kuma taimaka musu su yi aiki yadda ya kamata bukata su kai agaji a wuraren da ake bukata Mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Yanzu kuma shirin zai dora. Assalamu alaikum Radio France yarfi na fatan kuna lahiya. Mai magana Malam Dodo mai nama yan gayu fara da ɗinkawa a balak mai kumandan daga jamforiyar Nijar. To dangance da kisan da 'yan Boko Haram sun kama 'yan ƙungiyar agaji wannan na ƙasar Faransa abubuwa ne masu yawa. saboda abubuwan da faransa ke haddasawa kasashen mu na afirka taimakon ta ma bai da amfani ba mu ga abin da muke amfani da shi ba duk wasu rikice-rikice da ka faruwa ita ka haddasa su ta gama waɗanga da waɗanga da wanga da wanga da masu agaji da kowa da kowa sai ta haɗa su kenan duk abin da take tamaka take yi a afirka shine ke koma gare ta kaɗan ta gani abubuwan da za su faruwa zuwa gaba yawa gare su muna fatan zaman lahiya a zaman al'umma su samu ya rayuwa ta yau da kullum shine fatanmu kenan duk abin da zai faruwa mu lahiya muke so samu nagode radio france rfi Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio Faransa International. Mujahid ke magana dan Nijar mazauni Abuja, Cote d'Ivoire. Eh mu ma muna tiro da Allah wadai da wannan hari da aka kai ma ma'aikatan agajin gaggawa a Najeriya domin wannan ba karamin ci baya ne ba ga al'umma waɗanda ake taimaka masu musamman 'yan gudun hijira waɗanda boko haram suka tada daga wurarensu wannan muna tur da Allah wadai da wannan hari sannan kuma ya kamata a ce irin waɗannan mutane su ma an dinga ba su tsaro na musamman domin suna daga cikin waɗanda ke fuskantar barazana 'yan ta'adda na gode rediyo faransa salamu alaikum gidan rediyon faransa international mai albarka sunana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna najeriya farko muna Allah wadai akan wannan kashe mutane da akan mutane biyu da aka yi ba ganin gaskiya bai kamu bai kyauta a ce ana kashe irin waɗannan mutane ba ganin su ne suke tallafa ma waɗanda suka shiga wani yanayi a wannan jihohi da suke fama da matsalan boko haram muna kira da gwamnatin kasar mu Najeriya da sauran ka da suke yaki da suke yaki da waɗannan yan kungiyar boko haram akan cewa su zage damtse ganin wajen ganin an kawo karshen waɗannan ɓata na boko haram da ce muna dan Allah wanzar mana zaman lafiya kasashen mu na Afirka da ma duniya baki da na gode. mai magana sada sa'idu daga nan daura tsoron ina dangane da wannan maudu'i na ku na yau hakika kashe wannan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya masu ba da agaji da aka yi wanda yan boko haram suka hakika wannan wani abin takaici ne kwarai da gaske musamman idan muka yi la'akari da irin gudunmawar da suke badawa na ba da agaji da dai sauransu to anan muke amfani da wannan dama domin isar da sakon jajenmu ga dukkanin sauran yan uwa da kuma abokanan arziki na waɗannan waɗanda aka kashe iyalansu da fatan gwamnatin najeriya za ta gaggauta ɗaukar mataki dangane da ire-iren waɗannan abubuwa da ke faruwa na kisan al'umma daban-daban a ƙarshe muke mai fatan Allah ubangiji Allah ka ba mu zamantakewa lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya da ma nahiyar ma ta Afirka baki daya. Salamu alaikum Radio Arabi. Mai magana Alhaji Sule Umaru Bulinjeri dan gara a Muradi. Ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan ta'addan nan da suke labewa ga musulunci suna kashe jama'a. Ubangiji Allah ka tona musu asiri. Wannan abu bai yi ba, wannan haka bai ba. Mutum ya labe ga musulunci ka kashe mutum habba. Wannan bai ba saboda haka su diba dan Allah dan Annabi su bar wannan haraka. Wannan ba ta yi. Su ringa sulhunta ma jama'a. Su kawo mutum su yi garkuwa da shi kuma bayan sun yi garkuwa da shi su kashe kashe shi wannan bai ba tun lahira za gaba daya salamu alaikum radio alfi Assalamu alaikum ya Hausa mai magana bala Makulla jihar Difa jamfarin Nijar mazauna kasar Libya. To wannan kashe-kashen da ta faru a kasar Afirka wannan samsam ban ji dadin sa ba. Wannan abin da ta faru a Boko Haram a kasashen mu Nijar da nigeria sai Afirka baki da Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya kawo karshen wannan rikicin da ta faru a kasashen mu saboda sun kashe mutane da yawa wannan abin ta faru. Bello Makulla jihar Difa jamfarin Nijar mazauna kasar Libya a tashi lafiya. madalla duka-duka a nan shirin zai dasa aya a madadin ko masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sada ni da ku mustapha adbc ni zainab ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.